shugaba muhammadu buhari ya nuna bacin ransa a fili yayin ganawarsa da masu ruwa da tsakiya harkar tsaro a jihar inda ya ce gwamnatin sa ba za ta lamunci daukar rayukan al'umma ba ji ba gani ba don haka za su ɗauki matakin da ya dace the federal security agencies will hunt and prosecute rundunonin tsaro na tarayya za su binciko tare da gurfanar da duk masu hannu a cikin hatsaniyar da ta auku gwamnatin tarayya za ta ɗauki tsauraran matakai wajen hukunta waɗanda aka kama in a da suna aikata irin wannan kuma su tsira to yanzu ba za mu bari rayukan al'umma su tafi a haka ba shima latest da yake jawabi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya bayyana irin matakin da gwamnatin jihar Kaduna za ta ɗauka ga duk al'ummar da ke tada zaune tsaye. There must be clear consequences and sanctions for communities that encourage Akwai hukunci mai tsanani ga al'ummar da suka bari ana aikata barna a yankunansu. Gwamnatin jihar Kaduna ta bi matakin dawo da dokar biyan barna ta shekara ta 1958 da dokar hukunta al'umma baki ɗaya ta shekara ta 1915 sai kuma dokar wanzar da dawwammamiyar zaman lafiya ta shekara ta 1917 waɗannan dokoki sun ɗora wa al'umma da suka bari aka yi aika-aika a yankunansu tara domin gyara barnar da suka bari aka yi ta'addanci ne da rashin sanin ya kamata wata al'umma ta tare hanya a jihar kaduna kuma duk al'ummar da suka bari aka aikata haka akwai hukunci mai tsauri a kansu. Ko a ranar Litinin din nan da ta gabata sai da rundunar 'yan sandan kasar ta bayyana kama mutane 93 da ake zargi da hannu a cikin rikicin Aminu Sani Sadu, Kaduna, Arafai Hausa.